duk wanda yake ba ko zuwa canal ɗin ki danna mana subscribe sannan ya danna ƙararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. da suna Allah mai rama mai jin ƙai littafin din mai taken na kaka littafi na casa'in da bakwai masu rari na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda a duk abin da zaki ki fara sa family ɗinki a gaba kafin wani abin shawara ce amma ya kare shi da murmushi a fuskarsa sai dai deep down shi kadai ya san abin da yake ji Allah sarki wannan kenan sai kuma daura ganin su da yi tare da jin ba karamin dokar masa zuciya yayi ba kuma har yanzu zuciyarsa ta bar hucin zafi ba kawai daurewa yake yana iyakar kokarinsa wajen controlling din kansa zi da jikinta yayi sanyi sosai da maganganun shi ta sauke idanunta kasa a hankali I'm sorry ta faɗa a hankali murmushi ya sake yi don't be kawai dai ki kiyaye insha Allah ta amsa a sanye murmushi ya sake yi new now fiddo da ice cream ɗinki ki sha kar yayi melting zan sha idan muka isa gida no ki sha yanzu idan ba hakan ba zan miki wata fassarar kallonsa ta yi kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa ta buɗe ledar ta fiddo da ɗaya daga cikin robobin ice cream ɗin ta buɗe ta sa ɗan spoon ɗin ta ɗiba ta kai baki sai ta ɗago idanunta suka haɗa ido murmushe mata ita ma ta ɗan maidar masa martani tana sauke idanunta kasa babu wanda ya kara magana a cikin su har suka karasa gida Fakin yayi a bakin space sannan suka fito a tare a tare suka shiga cikin gidan zi a gaba Aiman a baya murda handil din kofar ta yi ta shiga da sallama hannunta rike da ledar snacks din ummi da batul da ke falon suka dago suna amsa sallamar karasowa zai ta yi cikin falon tana dan murmushi zuciyarta tana tunanin me za ta gaya wa ummi idan ta ce ina ta tsaya a'a har kun dawo kun gama practical din inji ummi tana kallon zi fa practical eh sun gama ko da na je ma gab da za su gama ne don ko ten minutes ban yi ba da zuwa suka fito in ji Aiman da shi ma ya shigo ɗakin kallon Aiman ta yi suka haɗa ido ya kau da kai ayya sannu in ji ummi tana mai da hankalinta kan tv tana ci gaba da kallon program ɗin da take kallo bari na hau sama in ji aiman yana wucewa zai ta bi shi da kallo kasa kasa Eh me wannan ɗin ta ji muryar batul da ta taso ta dawo kusa da ita tana cewa hakan tana fisgile da hannunta haɗa rai zai ta yi ta fara kokarin amsa hakan ya sa batul miƙewa ta yi hanyar sama miƙewa ita ma ta yi tafita, tana sai ta bata tana sai ta bata ledarta murmushi kawai ummi ta yi tana girgiza kai ta ci gaba da kallonta a sama kuwa bayan sun gama guje-gujensu suka zube a gado kowa na mai da numfashi batul ce ta juyo tana kallon zi da ke kallon sama har lokacin tana mai da numfashi ina kika tsaya ne zi babu inda ban neme ki ba amma ban ganki ba kuma ina ta kiran numbar ki ba kya bikin juyowa ita ma zai yi tana kallanta shiru ta danyi sannan ta ce wani practical ummi ke magana akai harara batul ta gallara mata na tambaye ki kina am, amsa min tambaya da tambaya a zuciya zai ta yi ta mai da kallanta sama ta ce ina tare da din ne din batul ta faɗa cikin mamaki yes kamar yaya kuna tare da din doing what yaushe ma kika fara sauraron shi in ji batul tana kallanta sosai kara sauke wata ajiyar zuciya ta yi sannan ta ce yau yau na tsaya na saurare shi he taught me everything ta faɗa ba tare da ta bar kallon saman ɗakin ba what did he tell you labarin da tsayi zai ta amsa to amma ya faɗa miki dalilin tafiyar shi yes kaka ta sa suka gudu saboda gudun kar asirin ta ya tono cewar ba ta da wata alaka da din ta ji a jikinta sirrinta zai bayyana shi sa ta yanke wannan hukuncin shi kuma din bayi da option dole ya bi ta saboda ta yi trending za ta tafi ita kadai lokacin da ya so kawo kawo mata gardama shi kuma baya iya rabuwa da ita kasancewar ita ce komai nashi ita kadai ya bude ido ya gani a duniya a matsayin danginsa shi yasa ya bi ta saka gudun shiru ruba tai da ta fara maganar har ta kai aya that makes sense amma duk wayanta gashi sirrin ya bayyana waya gaya mata ana ma Allah wayo in ji Batul ajiyar zuciya zai ta sake saukewa sannan a hankali ta ce kuma kuma wai ashe ya dawo 3 weeks bayan tafiyar shi can you imagine wai dadi sai ya ce masa yi aure ya kuma yi mishi koran kare ban taba tunanin dadi zai yi haka ba dadi yayi hakan in ji Batul cikin mamaki yes ni ma nayi mamaki sosai me yasa dadi zai yi haka ko da yayi hakan ne dan Iya rama ai bai kamata ya ce na yi aure ba tunda har ya dawo da kanshi ai ya kamata ya tsaya ya saurare shi idan ma hukunci zai yanke masa sai ya yanke mishi wanda bai kai wannan tsauri ba don wannan ba din kadai yayi mawa ba har da ni 3 weeks da tafiyar shi lokacin ina cikin halin desperation imagine da lokacin ya sanar da ni dawowar shi da ban sha duk wahalar da na sha ba a jira zuciya batul da sauke gaskiya kamar dadi bai kyauta ba amma sai dai ba mu san dalilin da ya sa ya hakan ba anyway komai ya wuce ai gashi ya dawo kamar ba a yi ba limshe ido kawai zai ta yi ba ta ce komai ba yanzu wani matsayi yake a gare ki bude idanu ta yi ta juyo ta dan kalle ta kamar ya ina nufin ya matsayin soyayyar ku wai in sake bashi wani damar zaki bashi shiru ta danyi sai kuma ta ce i don't know shiru ya ɗan ratsa ɗakin kafin can zai ta sake katse shirin da wani practical ummi ke magana a kai ɗazu dan taɓi baki batul ta yi ta ce well wannan duk shirin akhi ne lokaci ɗaya muka dawo da shi ganin ni kaɗai na dawo babu ke ya sa shi tambaya ta na gaya mishi komai sai ya ce to bari ya koma school ɗin ya dubo ki wai idan na shigo aka tambaye ki in ce kin tsaya wani practical ne ganin zaki daɗe ya sa kika ce in taho zaki kira yaya Aiman ya dawo da ke shikenan sai ya juyo ko shigowa bai yi ba ya koma school ɗin shiruzi da ke kallonta tun da ta fara magana ta yi sai kuma ta sauke ajiyar zuciya ta da idananta ta lumshe tunani kala-kala na kai kawo a kwakwalwarta tsaye yake a gaban barandar inda ya zama favorite warin shi yana kallon harabar gidan da ke tar da haske kamar ba dare ba musaddik ne ya shigo wajen waya kare a kunnensa ya karaso wurin kujera ya ja guda ya zauna yana ci gaba da wayar shi yana kallon bayan din sai da ya gama wayar sannan ya ɗanyi murmushi yana ajiye wayar kan tebul eh gaskiya ka afka da yawa kauna na wahala wani anan cikin sigar tsokana din bai ko juyo ba bare ya tanka masa you know what ya kamata ka rage tunani dan ta ki ka sai ka tsangwami kanka haka dama na san wannan mai taurin kan ba za ta taba sakowa cikin sauki ba ka bi komai a hankali komai zai warware juyowa din yayi ya balla masa harara kar ka kara kiranta mai taurin kai yar dariya musaddiq ya ce but she is wannan yarinyar mm. ni kadai na san halinta ba kai ne baka kai ni sanin halinta ba malam tabe baki musaddiq yayi whatever kawai dai ni dai shawara ta da zan baka ka rage saka kanka damuwa dan taki sauraron ka ya ga maka taki sauraro na ta saurare ni na kuma gaya mata komai wow yaushe ka rasowa din yayi wajensa shi ma ya zauna kan kujera ɗaya na gaya mace komai wow sai ta ce me bata kai ga magana ba wannan gayan ya zo hu wannan doktor ɗin? ya tsina fuska musa duk yayi sai kuma ya taɓe baki wannan dan ban haushin ka bar ce mishi hakan why i don't like him from the beginning amma yana da kirki hmm. ko ba kirki ba seriously musaddiq ya kamata ka bar gaba da shi saboda mutumin kirki ne har da shi fa wajen taimaka mana haduwar nan ga kuma yadda ya kula da momi lokacin da ta yi wannan jinyar taɓe baki musaddik ya ci gaba da danne dannansa kawai sai dai na lura kamar yana son zi. fidda kamar santa yake yi kuma shi takama yake cousin ɗinta ne shi yasa yake wani jijji da kai yana nuna isa a kanta abin da yafi batar min rai game da shi kenan inji a ajiyar zuciya din ya sauke ya ce kuma menene nata zai ta wuce insha Allah in Allah ya yarda zai mata ta ce Allah ya sa amin ya rabbi kun yi waya da master din naka inji Sadiq yes mun yi magana na gaya mishi komai Tot briefly na san very soon za su doro Dubai kace na kusan ganin ka ce na kusa ganin abin da kake kira kaka in ji musaddik yana ɗan taɓe baki wani kallo din ya yi masa kar dai ka faɗi wani abu akan kakata to mai kaka musaddik ya faɗa yana taɓe baki sannan ya maida hankalinsa kan wayar hannunsa shi kuma din ya jingina da kujera ya harɗe hannayen shi a kirji yana kallon sararin samaniya Allah sarki wannan kenan Najeriya sosai Alhaji Shamsu ke mamakin wannan al'amari kiran wayar din ba karamin sashi a rudani yayi ba ga wasu maganganu da ya gaya masa masu birkita kwakwalwa duk da sama-sama din ya bashi labarin kasancewar labarin ba na waya ba ne amma yana gane abin da din ke son ya gaya mishi idan ba kunnuwan shi suke ji ba daidai ba yana nufin ya haɗu da wasu da yake ikirarin family ɗinsa ne ta yaya hakan za ta faru bayan tun farko ya bashi labarin shi inda ya ce mishi bayi da kowa sai kaka kuma shi bahaushe ne ya kwatsam kuma zai ce ya haɗu da wasu kuma family ɗinsa ne kuma ma a kasar nan ba a Dubai ba kuma ba a kasar nan ba ma wai a Dubai sosai kan alhajin ya kulle ya kasa samun amsoshin tambayoyin da take kai kawo a kwakwalwar shi kenan din na cikin koshin lafiya duk kwanakin nan faɗi tashin hankalin faɗin tashin hankalin da suka shiga a 'yan kwanakin nan bata baki ne don kowa hankalin shi a tashe yake da jin su din shiru musamman ma kaka da har wata rama ta yi saboda tashin hankalin da damuwa tunawa yayi da maganar din na cewa dan Allah ya sama ya sama masa ya sama musu visa su taho har da kaka Dubai akwai kullallan al'amarin da dole kaka za ta iya warwarewa dama kuma Alhaji yayi niyyar zuwa Dubai din duk saboda jin shi shiru da aka dan har ga har ya gama komai na tafiyar shi inda zai bi jirgin da zai tashi jibi tattaunawar su da din ya sa shi fara cuku-cukun nemar ma su kaka visa su ma inda tafiyar za ta hada da shi da hajiya da kaka sai su bar su laila da afra a gidan kanin alhajin ko da labari ya je ga laila na tafiyar tasu sai ta birkice ta rinka kuka ita don allah a je da ita so sai ta tada hankalinta akan hakan don dama bayan kaka babu wanda ya kai ta shiga damuwar rashin din don kusan ko da yaushe cikin kuka take duk ta yi fayau da ita don damuwa izuwa yanzu su momi duk sun gano son din take hakan yasa take ba su tausayi ganin cewa idan tafi da ita ba idan ba a tafi da ita din ba za ta kara shiga damuwa yasa alhajin haɗawa da ita a tafiyar gashi dama an ce sa'a suna cikin hutun makaranta nan da nan alhajin ya yi cuku-cukun tafiyar su inda a daren ranar tafiyar ya gama setilin komai inda washe gari za su bi jirgin karfe goma safe mai zuwa dubai ranar ko baccin kirki kaka kasa yi ta yi duk da alhajin bai gaya mata sun yi magana da din ba dan ita gani take alhajin ya yarda ne su tafi neman shi tare dan tun farko dama tana ce za ta bi shi alhajin alhajin ne bai yarda ba haka ta kusan kwana zaune zuciyar ta fal addu'ar bayyanar din da sanin da na sanin barin shi wannan tafiyar ko ta yi shi ya fi cikin kwando washe gari tun da safe suka fara shirye-shiryen tafiya don jirgin nasu da wuri zai tashi karfe tara ta yi musu a cikin airport inda cikin kankanin lokaci suka gama setin komai karfe goma na yi dot jirginsu ya lola sararin samaniya ya ɗauki hanyar dubai allah sarki wannan kenan a hankali aiman ke jujjuya ɗan karamin pizza box ɗin hannun shi a hankali Ayman ke jujjuya ɗan karamin puzzle box ɗin hannun shi yana aranjin ɗin puzzle ɗin da ya kuma yi aranjin ɗinsu sai yayi yi skatin ɗinsu sai kuma ya sake din ɗinsu Dagowa Ahmad yayi karo na ba adadi ya kalle shi sai kuma ya ɗan girgiza kai Ayman. ɗan dagatar da abin da yake yayi ba tare da ya dago ya kalle sa ba kuma bai ce komai ba gyara zama Ahmad yayi yana kallon shi sosai Ayman. wai me ke damun ka ne kwanan nan yaushe muka fara ɓoye wa juna damuwar juna aiman aiman kana cikin damuwa a yan kwanakin nan sannan kuma ka ki faɗa wa kowa matsalar a ganin ka barin damuwa a ranka shine mafita ya faɗa yana kallon aiman da ya ci gaba da jujjuya abin hannun shi kamar ba da shi yake ba ganin bai da niyyar amsar masa kuma ba zai amsa mishin ba Ya sa ya yunkura ya kwace puzzle box ɗin daga hannun shi yana cewa I'm taking to you, idiot. Komawa jikin kushin ɗin kawai Aiman yayi ya lumshe ido, yana sauke nan nauyar numfashi. Aiman, listen, Aiman. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa, kana cikin damuwa. Why not kai sharing ɗinta da ni? Ko babu komai zaka ji sauki. Na kai na kai sharing ɗin damuwarka da wani, kuma ina iya samar mana shawara da za ta taimaka. Ba haka muke da kai ba, kai ma ka sani. you are like brothers muna sharing damuwar mu mu kuma zauna mu samar ma kanmu mafita a tare bana jin daɗin ganin ka a wannan yanayin kwata-kwata ya faɗa cikin kwantar da murya yana kallon Aiman da har lokacin idanun shi ke alimshe ka gaya min damuwarka please I can help you can help Aiman ya faɗa a hankali still idanun shi alimshe me yasa just tell me we can't say inji Ahmad sai a lokacin Aiman ya bude idanun shi waɗanda suka kaɗa sosai ya kalli Ahmad you can't Ahmad ba za ka iya taimaka min a halin da nake ciki ba I'm broken ya kare shi cikin raunin murya ganin hakan ya sa Ahmad saurin dawowa kusa da shi yana kama hannun shi daya me yasa na fara son abin da tun farko ba nawa bane why me yasa na fara son wacce ba za ta taba mayar min da so ba why Ayman. ka san ciwon da ke tattare da san wanda baya son ka kuma ba zai taɓa son ka ba ka san zafin da ke tattare da ganin wanda kake so yana son wani ni haka tawa kaddarar so ta zo min a da soyayya duk shirme na ɗauke ta ina ganin kawai rashin aikin yi ne amma jibe ni yanzu crying over love while wacce nake yi domin ta ma bata san ina yi ba me na cancanci wannan hukuncin Ahmad me na rasa na ɗa namiji da zai sa ba za ta so ni ba ni ma? me din ya fi ni da shi me din ya fi da shi me yasa ko sau ɗaya ne ba za ta waiwaye ni ba at least ta tuna ta san at least ta tuna ta san ina yi ta tuna ta san da ni me nayi na cancanci wannan zafin Aiman please ka bar kukan nan haba kamar ba namiji ba hawaye ba alamar rauni ba ne, amma karfin hali na ɓoye motsin zuciyarka yana lalata kanku kuma ba zai taɓa ba ku damar warkewa ba haka Zainab ta taɓa gaya min kuma yanzu na gane hakan babu abin da ke cikin maganarta sai gaskiya zuciyata na zafi Ahmad zuciyana na matukar ciwo ya faɗa wasu hawaye na sake sako mishi Ahmad da jikinsa yayi sanyi sosai ya jawo Aiman jikinsa cikin sigarar rashi yana cewa Aiman ba komai mutum ke so yake zama alkhairi a gare shi ba wani abin kana san shi amma ba alkhairi ne a gare ka shi yasa Allah ke hana ka Allah shine mafi sanin daidai kuma ya tsara komai na rayuwar mu da dadewa ka yi hakuri Aiman ka dage da addu'a idan zai ce mafi alkhairi a gare ka Allah ya karkato da hankalin ta kanka idan ba ita bace Allah ya zabar maka mafi alkhairi ka daina ganin laifin din kozi ka dage da addu'a kawai wani baya taba auren matar wani haka Ahmad yayi ta kwantar ma Aiman hankali da kalaman rarrashi har sai da Aiman ya ji sassaucin zugin da zuciyarsa ke masa Allah sarki wannan kenan yawwa ina da ɗan magana akwai wata da muka yi magana da ita akan littafin din na karantawa to mun yi magana da ita akan zan tura mata gaskiya na yi losing na contact nata shi yasa ta gana tura mata ba watakila har yanzu tana nan tana bibiyar labarin nan please dan Allah idan har tana ci gaba da bibiyar labarin nan ta yi min magana ta WhatsApp sai ne mata sendin na littafin lokacin ba complete ɗin a wajena ba a ma rubutawa ba to an gama turo min kuma na nemi layinta a wayar ta wani ratsa da ke WhatsApp din ya samu damuwa am sorry dan Allah me shi idan ta ji dan Allah ta min magana ina kuma mai bata hakuri na ji na shiru da ta yi kuma ɗaura cikin labarin namu a babban filin jirgin garin abu dhabi jirgin su ya sauka inda cikin kankanin lokaci fasinjojin jirgin suka shiga sakowa daga jirgin can na hango su alhaji shamsu cikin masu sakowa tare da sakaka suna sakowa su cikin kankanin lokaci suka sako suka yi clearing komai suka amshi kayansu duk da damuwar da suke ciki hakan bai hana su ganin haduwar kasar ba wacce ta haɗa jinsin mutane ƙabilu daban-daban a hankali suke takawa suna nufar hanyar barin airport ɗin da ke ɗauke da mutane sosai sai kai komo suke kaka sai bin mutane masu wucewa take da kallo kamar don ganin ko za ta ga mai fuskar din duk ta wani yaushi kamar ba ita ba fitowa suka yi cikin airport ɗin inda a daidai lokacin idanun Laila suka sauka akan shi Still ta yi da murmushinta tana sake waro ido tana kallon shi sannan ta sake kyakkyafta idanunta cikin son gaskata abin da ta gani. Hannun kaka da ke gefenta ta damƙe cikin sauri tana cewa shi can kaka. Ga yaya balaraben can kalla ki gani ta faɗa da karfi tana nuna dindin da ke tsaye jikin buɗaɗɗiyar kofar motar shi yana kallon su ta cikin bakin shed ɗin idanun shi bata tsaya bi ta kan kaka da ta san dare a tsaye ba ta yi sa a guje tana kwala kiran sunansa cikin kuka Allah sarki wannan kenan duka duka anan za mu dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na ku dan salma kuma huta lafiya